bismillah rahman rahim wasalatu wasalamu ala ah, ibrahim wa taya watan rajab da ah, jama'a suna tambaya saboda maulidi wanda za a yi bana alhamdulillah yanzu dai muna muna kasar kamaru shi ya turo mu akwai za mu je wanda mutum dubu ɗaya za su shiga islam sake a sanar da jama'a tijjanawa gaba ɗaya cewa bana insha Allahu za mu taru gaba ɗaya mai maulidin shehu ibrahim a sokoto wanda ya kama sha uku ga watan uku ashirin da tara ga watan rajab na fata Allah sa yi lafiya a gama lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo bakin mu lafiya kuma gida lafiya wannan musibu na zamani Allah ya yi mana su gaba ɗaya wannan cututtuka Allah ya yi su gaba ɗaya Allah a yi lafiya da ma lafiya mace ya ce lallai a ga yan uwa su himma mutanen mu na Kamaru na Niger na Chad na Najeriya da duk wanda suke zuwa Maulidin Shehu Ibrahim su himma ana kyautata zato insha Allah Khalifan Shehu Ibrahim Shehu Muhammadu Mahi zai halarci wannan taro namu na Maulidi tare da yan uwan shi da wadansu ma da cikin cikakken Shehu Tijjani alhamdulillah duk inda yan uwa suke a da cewa Maulidin mu gaba ɗaya za mu haɗu bana za mu yi shi a Sokoto sha uku ga watan uku ashirin da tara ga watan Rajab Allah za a yi lafiya a gama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi